ba bisa shiga gamar motar nan ku tafi ofis da shi mun kama shi da laifi what did i do now wato turanci kake ma ofisa ko dan saroniya 5000 naira for speaking english haba ofisa dan nayi turanci nabi kuma ka geta layi bayan dan ja ta nuna ja shi ma dubu biyar ne ah amma fa yanzu ta canza ofisa wato ka karyata osi babba ko za a rubuta maka wata dubu biyar ga tiket ofisa kai shi ofis